da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin ɗaya ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na goma sha takwas cikin jirangiyar darussa daga littafin Zawaidul Baihaqi ala Sunan al Kutub Sitta wato bayani akan hadisai waɗanda al-Imam al-Baihaqi ya ƙara a cikin as kabir ɗinsa, waɗanda ba sa cikin al-kutubu sita wanda Sheikh Sale bin Ahmad Ashami ya tattara su a wannan littafi mai albarka abin mu shiga za mu amfani da wannan dama mu yi ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa na ɗaya daga cikin bayan Allah waɗanda suka taimaki al'umma a wannan yanki namu na Zaria wato Malam Hassan Sabo wanda ya rasu a jiya ko kuma ce daren Alhamis kenan tsari na Muslim Refresher Course kusan shekaru talatin da suka wuce suna ta taimakon bayan Allah wanda hakan ya haifar da gagarumin canji a cikin al'amarin boko a wannan yanki namu na Zaria Allah ubangiji ya mishi rasuwa a jiya bayan jinya da ya fama da ita muna adda Allah madaukin sarki ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya yafe masa kurakuransa Allah kuma ya rike masa bayansa Allah kuma ya samu mu cika da imani sai kuma godiya ta musamman ga dan uwa Dr. Mansur Isa Yalwa wanda ya kawo mana ziyara a yau a lokacin sallar Juma'a da ni bana nan amma ya gamu da sauran 'yan uwa kuma har ya yi taliki kankani muna masa addu'a da fatan Allah ya kai shi gida lafiya Allah ya bashi ladan ziyara idan ba manta ba muna bibiyar wannan malami yayin da yake yi mana fashin baki na hadisai daga cikin kitabu tafsir wato littafin da ke kawo bayanai game da tafsirin surori da wasu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma za mu tashi inda yake cewa suratul an'am wato tafsirin wasu daga cikin ayoyi ko gaɓoɓi a cikin ayoyin suratu al'an'am suratul an'am a jiran giyar suran alkur'ani a cikin mushafi ita ce sura ta shida tana da ayoyi kwatankwacin 165 sura ce kamar da aka sani Makiya ce ya zo a cikin littafin ibn jarir tabari daga ita wannan sura wa ma'aha mawkibun minal mala'ika tare da wata tawaga wani wata tawaga ta mala'iku waɗanda ya ce ɓabbaƙu ko ɓabaƙu ma bainar sama'i wal ard sai da suka cika tsakanin sama da ƙasa ba masaka tsinke ga baki ɗaya ya ce walahum zajilu tasbih ana jin gurnanin tasbihin da suke sanda suka rako wannan sura aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji tahowarsu sai ya faɗi ya sujuda wannan athari kuma tabbatacce ne yana cikin littafin ibn jarir tabari ah, malam ya fara da aya ta can gaba-gaba can kusa da ƙarshe ya tafi zuwa faɗin Allah wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'ami nasiba Allah ya ce wato Allah yake cewa wa ja'alu kuma sun sanya lillahi ga Allah mimma zara'a daga abinda Allah ya halitta min al-harfi na daga kayan noma wal an'ami da dabbobi nasiban suka ware suka ce ga na Allah sauran kuma suka ban hukuma kansu an ibn abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala waje ja'alu lillahi mimma zara'a game da wannan aya zara'a kamar da muka faɗa ma'anar shi khalaqa mimma zara'a min al-harth wal an'am nasiban fa qalu hadha lillahi bi za'amihim suka ce wannan shine na Allah bi za'amihim wannan kaidin an yi shi ne don a tabbatar da maganar su batila ce wato a bisa wasu domin komai na Allah ne yaushe Allah zai halicci abun shi ku ware ku ce gana shi sauran kuma ku ba wa gumaka suka ce wa hadha li shuraka ina wannan kuma na abokan tarayyar da muka sa wa Allah ne wannan ya daga cikin zurfin wautar mushrikai da karancin hankalinsu da ma'isancin jahilcinsu eh sai suka ci gaba da cewa fa ma kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah abinda suka ware suka baiwa gumakansu to wannan bai kaiwa ga Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim Allah yace sa'a ma yahkumun Allah wadare da irin wannan hukunci da suke to me wannan aya take nufi a takeice shine ibnu abbas yake cewa ja'alu lillahi min thamaratihim wa malihim nasiba idan mutum yana da gona yana da ɗan itace yana da dukiya ta dabbobi sai ya ware wasu daga ciki ce to waɗannan na Allah ne wal shaitani wal awthani nasiban ya sake ware wasu bishiyoyi ko wasu kunyaku ko wasu dammai sai ce wannan kuma na gumaka ne fa in saqata min thamari ma ja'alu lillahi iya bishiyoyin da aka ware aka ce na Allah ne idan wani abu ya fado daga kan bishiyar sai su ce ya ce eh, eh, ja'alu eh, fi nasibi shaytani in ya fado ya fada cikin abin da suka ce na shaitan ne ko wata dabba ta fito daga cikin da aka ce na Allah ne ta koma na shaiɗan? taraku sai su bar shi sun ƙara wa shaidan din kenan wa in min ma ja'alu lillahi fi nasibillahi ma ja'alu shaidan fi nasibillahi idan ko wanda suka ware suka ce na Allah ne ya ɗauka cikin wanda suka ce na suka ce na shaidan ne ya auka cikin wanda suka ce na Allah ne iltaqatuhu wa hafidu sai su ɗauke kayan su su kiyaye shi wa radduhu ila nasibi shaitan sai su mai da shi magun shaidan din wa haka za fi saƙayil ma haka nan wajen shayar da ruwa eh, sai sun fara baiwa bishiyoyin da suke bishiyoyi ne da aka ware aka ce na shedan sai sun fara baiwa dabbobin da suka ware suka ce na shedan yace a wa amma ma ja lish-shaytani min al-an'ami fa huwa fi qawli Allah azza wa jalla da Allah yake cewa game da abin da suka sanya dabbobi shine fadan Allah ma min Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham zuwa karshen aya to wannan yana daga cikin al'adun jahiliya da suke yi na ware wani abu su ce wannan na Allah ne wannan kuma na gunki ne to na gunkin za su ta alkinta shi suna nan nan da shi saboda suna tsoron kan gunkin waye musu makaru na Allah kuma sai su ce ai Allah shi mawadaci ne ko ba a gyara mai nashi babu komai kaga halittun Allah ne bai wasa ce da Allah yayi amma saboda shirka da wauta da rashin hankali sun ware suna shirka da Allah wa qawluhu ta'ala da faɗan Allah da yace samaniyata azwaj wato dangin halittu guda takwas samaniyatu azwaj wato abin nan dangin dabbobin ni'ima guda takwas ah, ibnu abbas ne ce thamaniyatu azwajin min ad-da'n ithnain wa min al-ma'ad ithnain qala yace al-azwaju thamaniya abinda ake nufi da waɗannan aure guda takwas min al-ibli raƙumi namijinsa da macensa wal da saniya namijinta da macenta wadda'ani da kuma ainihin tumaki namijinsu da matansu wal ma'azi da akuya batala namijinta da ta macenta waɗannan guda takwas ɗin duka su Allah ya umarni da a yi ƙurba da su a yanka don hadaya a danka a yanka don fidiya a yanka don aƙiƙa a yanka don udhiyya da sauran duk wani yanka da za a yi na sadaka ya ce alaƙadaril mai sarati kowa ya yanka abin da ya fi masa sauƙi ta fuskar tattalin arziki da sauƙin samuwa gare shi fama azumat fa huwa afdal wanda dinna shi yafi girman daraja yafi tsada to yafi samun falala wa qawluhu ta'ala da fadan Allah da yake cewa haramna haramna kulladhi dhufrin haramna kulladhi ibn abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi haramna kulladhi dhufrin wato ala na hadu ga yahudawa muka haramta musu kullazi zufrin duk abin da ke da azzufur shine wanda yake da kofatan da ba yanka wato dabbobi da tsintsa laisat asabe asabe, kafafunsu ba a tsatsage suke ba kaman kaman yatsin mutum kofatansu ba a tsage yake ba kaman me kenan kamar raƙumi kamar raƙumi kamar agwagwa kamar jimina da ire-irensu duk abin da ƙafafunsu ba a tsage yake ba za ga akwai wani fata da ke haɗa ƙafa agwagwa da ƙafa ko kaga shi kuma raƙumi ko fatansa ba irin na sa ne ko na tinkiya da yake in ya taka zai buɗe ba ka, guda ɗaya ne kamar irin na doki to wannan su ne kullazi zufrin kaga ya fi kama da farci ko mun gane babu tsaga a tsakankani to duk wani abu mai irin wannan duk dabba mai irin wannan siffar saboda Allah ya ma yahudu uquba akan irin taurin kan da suke yi sai Allah ya ce to duka mun haramta muku gashi nan ma ce huwal ba'iru sune raquma wan na'ama da jimina katuwa tsuntsuwan nan wa fi qawlihi illa ma hamalat buhuruhuma sai abinda bayan su yake dauke da shi ya'ani ma alika bizahari abinda ya makale a jikin bayan mina shahmi na daga kitse awul hawaya hawaya jam'i ne na hawiya ko hawiya'u ya ce hawiyatu bitta ko hawiya'u bil maddi to sai a ce hawaya menene al hawaya shine kayan ciki shine cewa huwal mab'aru shine kayan ciki intestine to aka haramta musu naman amma aka halasta musu babu laifi su kalaci kitse babu laifi su kalaci kayan ciki kaga an haramta musu mafi kyan an kyale musu wanda yake mafi mafi rashin kyau saboda laifuffuka da suka dinga yi to ya gama da suratu al-an'am sai ya tsallaka ya ce suratul a'raf wato sura ta bakwai kenan wanda ita ma makkiya ce ta daga cikin dogayen surorin makka tana da ayoyi ɗari biyu da ɗan ɗoriya kamar ɗari biyu da shida ko da biyar yace qaulu ta'ala wa yad'u anhum israhu wa yad'u anhum israhu kuma ya sauke musu abin da ke kansu mai nauyi al'isr shine abu mai nauyi gashi nan da yace wa yad'u anhum israhum an ibn abbas radiyallahu anhuma wa yad'u anhum israhum wato ash-shara'u shadida shari'o'i masu wahala ko at-takalifu shaqqa dokoki masu nauyi qala huwa ma kana Allah akhadha alaihim min al-mithaqi shine alƙawuran da Allah ya ɗaukar musu cewa sai sun bayyana gaskiya cewa in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai sun imani da shi cewa karsi kaza karsi kaza fi ma harrama alaihim abubuwan da Allah ya haramta musu irin waɗancan da aka ambata an yada zalika anhum Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauke musu wannan nauyin Allah ya aiko annabi Isa amin ya sauke musu wannan nauyin da aka ɗaura musu na shari'ar su ta farko wa qawluhu da faɗin Allah wa idza quri'a alqur'anu fastami'u in ana karanta alqur'ani fastami'u to ku saurare shi qala ibn abbas an ibn abbas qala almu'minu fi sa'atin min alistima'i ilayhi mu'mini yana da yalwa akan sauraren karatun da ake idan ana karantawa a wani a lokacin wani karatu da wani ke na alkur'ani mustahabbi ne amma in ka zauna a inda ake to wajibi ne kai shiru fa an ansitu wajibi ne amma alistima'u fa wato ka kai kunnanka da zuciyarka da hankalinka kana mai jiyo abin da ake yi kana mai tsinkayar karatun wannan mustahabbi ne ina yake zama wajibi yace illa fi salatin mafrudatin aw maktuba sai a sallar farilla sallah ta wajibi idan liman na karantawa a sallah wannan wajibi ne ka saurara aw yawma juma'atin ko a hudubar ranar juma'a idan ana karanta alqur'ani a huduba wajibi ne ka karanta ga ka saurara aw ma fitrin haka a hudubar sallar azmi aw yawma abhan ko a hudubar babbar sallah ya'ani wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu in ana kanta alqur'ani ku saurare shi kuma ku yi shiru al-insat shine kar ka yi magana kar yi magana magana ka ta shiga cikin na ƙur'ani, ko da kuwa kai ma karatun za yi shi kuma alistima shine wato ka sanya ƙwaƙwalwarka da zuciyarka da kunnanka kana mai ƙoƙarin tadabburin mai ake cewa wannan ah, wajibi ne idan a waɗannan wuraren ne amma in ba waɗannan wuraren bane to mustahabbi kamar yanzu a ce wani ya zo ya zauna yana tilawa yana muraja a cikin masallaci ba za a ce dole duk wanda ya jiyo to ya bar abin da yake zai zauna ya saurara ba ko wani ya saka a shagonsa ko a wurin sai da kayan shi ko a motarsa ba dole bane ba wajibi ne ka bar abin da kake yadda kake barin abin da kake yi ka zo ka bi sallah yadda kake barin abin da kake yi ka zo ka saurari hudubar juma'a ko mun gane bambancin amma in ka tsaya ka saurara to ƙarin falala ce ƙarin shiriya ce ƙarin kusanci kake nema zuwa ga Allah ubangiji maɗaukakin sarki wa an mujahidin ƙala, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi salati فسمع ansari فتى من الأنصار فنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ya kasance yana karatu cikin sallah asubahi sai wani matashi cikin cikin mutanen Makka Madina sai shi ma yana yin karatu a cikin sallah wato yana ƙoƙarin ya karanta wani sashi na Alƙur'ani a cikin sallar sai aka saukar da wannan aya cewa idan ana karanta Alƙur'ani a cikin sallah to ku shiru kuma ku saurara wa an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala fi hadhihi al-ayat sayyidina abu hurairah yana cewa game da wannan aya wa idha quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu qala yace kana an-nasu yatakallamuna fi as-salah da mutane sun kasance suna yin magana a sallah fa nazalat hadhihi al-ayatu sai wannan aya ta sauka da kuma hana wanda aka yi cewa wa qumu lillahi qanitin wa muawiyah ibn qurra qala an ah, qala anzala Allah hadhihi al-ayata Allah ya saukar da wannan aya cewa wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu qala yace kana an-nasu yatakallamuna fi salati da mutane sun kasance suna karatu a sallah afwan suna magana idan ana sallah to ya gama da wannan sura ita ma sai ya tsallaka wanne eh, mujahid irsali ne wannan sosai ma kuwa irsali ne eh, ai abu ne a fili wannan ko eh, jazakumullahu khairan suratu tauba sai kuma suratu tauba wadda ce sura ta tara a cikin ah, jeren giyar musafin alqur'ani a ah, ibnu ina yana magana game da sotu tauba kamar da yake cikin littafin ibn jaririn al da kuma eh, tafsirin ibn abi hatim yake cewa lam tuktab fi sadri hadhihi surati lam tuktab fi sadri hadhihi surati bismillahir rahmanir rahim li anna tasmiyata rahmatun abinda ya hana a rubuta bismillah a farkon suratu at-tauba saboda ita bismillahir rahmanir rahim tana alamta rahama ne war rahmatu amanun ita kuma rahama aminci ce wa hadhihi suratu nazalat fil munafiqina ita ku suratu tauba ta sauka ne game da sha'anin munafikai kuma wala amana lil munafiqina munafikai kuma ba su da wani amana ko aminci a shari'ar musulunci ba su da shi shi yasa zaka ji mala albani namu Allah ya gafarta mishi yanzu ya basara ya ce ta sauka ne ba arziki ma'ana ba a cikin yanayi ne na mutunci ta sauka ba isa huzaifa yake cewa suratul da ta firgita kowa sai da aka wayi gari ana jin tsoro kafa a fara kama suna saboda ana ta cewa wa minhum wa minhum ana ta faɗin siffofin munafikai to ana tsoron kar ta kai ga cewa wa minhum fulanun maimakon siffofi kawai ta ayyana amma Allah ya rufa mutane asiri bai ce haka ba ya bata dai a siffofin to kaga kuma har yanzu siffa za ta fi amfani fiye da sunan domin da iya sunan ne ya tsaya ya waɗancan ba zai hau kan wani ba kamar falan ma kada zaidun min hawa tsara kaga da aka ayyana suna hukuncin ba zai sake hawa kan wani cewa ya jira sai an ɗora mashi aure daga sama ba nashi ne kawai ire-iren da aka ayyana tabbar ya da abila habin wata an ayyana to iyakan da shi kaɗai ake magana baka da yanci yanzu ka ga wani ka ce shi ma tabbat ya dawo ko mun gani so da ba a ayyana din ba surar ta fi ganewa tunda siffofi ta faɗa kowa yake da irin wannan siffofin ta faɗa yana iya shiga cikin hukuncin Allah ka tsare mu daga munafurci ita ma suratul tauba malam ya ya ambaci ah, maganganu game da tafsirin ta akwai hadisai da suka zo da yawa game da falal suratul tauba sai dai gaskiya mafi ah, rinjaye maganin malamin shine hadisai ne masu rauni kwarai da gaske kamar hadisin da ke cewa duk wanda ke karanta suratul tauba da daddare daren juma'a ne ko ina jin kafin ya kafin asubahi ta yi wayewa garin juma'a to zai zama mubarra'un minan nifaqi fi dunya wal akhirah a duniya da lahira zai barranta daga munafurci suna nan da yawa hadisai mabambanta da suka zo dukkaninsu ko galibinsu ba su tabbata ba wallahu a'lam wa ibn Abbas fi qawlihi ta'ala qatilul mushrikina faqtulul mushrikina afwan faqtulul mushrikina haythu wajadtumu Allah yace ku yaƙi mushrikai faqtulu ku kashe mushrikai haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su wa qawluhu da faɗin Allah qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ku yaƙi waɗanda ba sa imani da Allah kuma ba sa imani da lahira qala ibnu abbas yace fa saka hadha al-afwa anil mushrikina wannan ya share ahuwa daga mushrikai cewa a yaƙe su duk inda aka same su a yaƙi wanda ba sa imani da Allah ba sa imani da lahira to ya soke abinda aka zo da shi na ahuwa irin su fa'afu anhum wasfa irin su cewa ah, fa'afu wasfahu hatta ya'ati Allahu bi amrihi da ire-iren su waɗannan ayoyin da suka zo a cikin farkon suratu at-tauba sun share waɗancan fa saka hadhal afwa anil mushrikin wa qawlihi ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alayhi waɗannan ayoyi da kuma wannan aya da ya sake ambata ita ma cikin suratul tauba faɗin Allah cewa ya kai annabi kai gwagwarmaya da kafirai su da munafukai waglub alaihim kuma ka tsananta musu fa amarahu Allah bi jihadil kufari sai. sayf kaga nan Allah ya umarce shi da yayi jihadi da takobi against kafirai wal munafiqina bil lisani ya kuma umarce shi da ya yaƙi munafikai ta hanyar wa'azi da harshen shi wa azhabar rifqa anhum aka cire magana daga musu kafa kafirai da munafikai babu wani sauran daga kafa babu wani sauran sassauci musulmai muminai su ne za a yi musassauci su ne za a yi ma'arrifik وعن ابن عباس رضي الله qala قال fadin Allah الله وأعرض عن المشركين da Allah abin da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'an'am da ke sautin hijiri shine wa'arid anil mushrikina ka ci gaba da wa'azi ka kau da kai daga mushrikai ba ruwanka da su da kuma fadin Allah lasta alaihim bi musaitir cikin sautin ghashiya ko kai ba mai abin nan ba ne lasta alaihi musaidar abi musallatun kai ba mai musu hawan kawara ba ne wato lasta alaihi bi kai ba mai tirsasa su ba ne babu dole da irin faɗin Allah fa'fu anhum wasfah a cikin ma'ida kai musu ahuwa ka kau da kai da irin faɗin Allah wa in ta'fu wa tasfahu da za ku yi ahuwa ku kau da kai da irin faɗin Allah fa'afu wasfahu hatta ya ati Allahu bi amri kuma ku yi ahuwa ku kau da kai har Allah ya zo da al'amarinsa cikin alladhina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamal lahi Ka ma wannan sauci ba Allah ya ce ka ce ma waɗanda suka yi wa imani yaghfiru lil ladina su dinga kau da kai suna ahuwa suna gafara lil ladina la yarjuna ayyamal lahi ga waɗanda ba sa jin tsoron Allah wato lahi wato la yubaluna bi waqa'illahi ba bas damu da kamun Allah sammatsin Allah jarabawar Allah da zai musu ko azabar Allah ko gamuwarsu da Allah duk wani yana cikin ayyamullahi aka ce ayyamu wato waqa'i abubuwa da suka faru muhimmai sai a ce ayyamul jahiliya A ayyamun rasul manya manyan abin da suka faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yaƙe-yaƙe da sulhu da kwaramniya da ya sha irin uhudu irin badar irin hudaybiya su ne ayyamun rasul to aka ce ayyamul lahi wato ranar karo da mutum zai da Allah ranar gamuwar bawa da Allah tun anan duniya akwai su ranar jarabawa ranar za a yi maka wata mutuwa ko wani bala'i ya auka maka ko wata musiba ko wani rashin lafiya ko wata wani girgizar ƙasa ko wani haɗari duk wani a cikin ayyamullahi mafi girman su kuma shine gamuwarka da Allah mutuwa kwanciyar kabari gamuwa da mala'iku masu tambaya tsayuwa a gaban Allah hawa sirati duk suna cikin ayyamullah na fata mun gani to Allah ya ce a tausaya a yi ahuwa a kau da kai ga waɗanda ba su damu da wannan ba ma'ana akwai al'amari mai girma a gabansu ba su damu da shi ba to ka bar su da wannan al'amarin ka kyale naka yana da sauki ma shine hikimar zancen a lokacin to daga baya kuma Allah ma ya kauda ya canza wannan hukuncin wa nahwa hadha fil qur'an da ire-iren waɗanda suke cikin alqur'ani amara Allahu bil afwi anil mushrikina Allah ya umari da musu afwa wa innahu to yadda zancen yake nasakha dhalika kullahu qawli duk waɗannan ayoyin Allah ya zo ya magana a cikin suratu tauba da ta share su farin Allah da ya ce mene faqtulul mushrikina haythu wajadtumu to yanzu na ba ku umarni ku kashe mushrikai duk inda kuka gamu da su wa qawlu da faɗin Allah qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ku yaƙi waɗanda ba sa imani da Allah ba sa imani da ranar lahira wa qawluhu da faɗin ila qawli zuwa faɗin Allah wa hum saghirun wato hatta yutul jizyata an yadin wa hum saghirun sai an kaskantar da su su bada jizya fa nasaka hadha al-afwa anil mushrikin waɗannan ayoyi na cikin suratul tauba sun zo duk sun canza hukunce hukuncen waɗancan ayoyi da ire-iren su shi sa Allah ya kira ta da suna muhkama Za mu zo mu ji wannan eh duk sanda aka saukar da ayatan muhkamatan wa idza unzilat suratan suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqitalu aka kira suratul tauba da muhkama saboda duk ayoyin da suka zo akan jihadi da ke cikinta to babu wata aya da aka canza hukuncin sai dai ce mata canza hukunce hukuncen wasu ayoyi ko mun gane kaga gashi nan ayoyi a surori daban-daban aya guda ɗaya ta canza hukuncinsu wa ibn abbas radiyallahu anhuma قال قال قال Allah عز وجل yake cewa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa kafirai suna fata ina ma da za ku zama kafirai irin su sai ku zama iri ɗaya shine karatun ibn timiya na ran cewa da fasikai da fajirai da kafirai duk mutanen banza suna so su ga sun yi tarayya da sauran mutane akan aikin banza domin da yake wani shaɗanci to fata yake ga mutane su suna taya shi ko dai saboda ya ga duk an ɓata kada wai a ce shi kaɗai shine dan banza a ce duk mutane ɗan banza ne kaga ba za a zarge shi ba a ce ai duk garin aikin banza aiki ko kuma saboda kar ku fi shi nagarta don za ka zo iya yana so duk yadda za a yi ya rukurutun wasu a cikin mutane su yi tarayya da shi akan wannan barna wani daga cikin ɗabi'an mushrikai da fasikai da kafirai sai ibn tabiya yayi saitin wannan ayar waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa Allah ya ce fala tattakhidu minhum awliya saboda kada ku rike su sai sun yi hijira don Allah sun dawo gidan imani fa in wallau in suka juya baya su munafikai da su kafirai suka ƙi yadda da Allah suka ƙi bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ƙi hijira Allah ya ce fakhuduhum ku kama su waqtuluhum ku kashe su haythu wajadtumuhum inda kuka same su a garuruwan ko ba a garuruwan su ba wala tattakhidu minhum waliyan wala nasira Allah ya sake maimaita cewa kar fa ku sake ku rike waninsa a matsayin majibinci ko mataimaki sa a matsayin majibinta shi ne ba su dama ku zama kafirai kamar su farkon ayar fatakfuruna wa takfuruna kama kafaru riƙonsu a matsayin mataimaka shi zai hana ku iya yaƙansu duk sanda aka zo ana wani yaƙi ko wani jihadi ko wani menene ko da irin wannan cutar da ake ta, ta faɗa na kabilanci da sauransu waye ke iya baiwa wani mafaka shine aboki da aboki abokin kasuwanci abokin makwabtaka abokin yare abokin dangantaka in ka ji ce ga wani kirista a wani gari da ake wani faɗa da musulmai ko hausa ko yan arewa ya ɓoye wani ya ɓoye wanda yake da maslaha a kan shi ne abokin shi ne ko dan uwansa ko makwabcin shi ko ɗaya ko tare suke wata harkar su kaga nasira kenan hakan ka wani ne shi ma ya ɓoye wani ko ya taimaka wani ya gudu saboda nasir ne shi to haka mutanen banza kafirai fasikai an hana kai riko da ɗayansu da wannan matakin guda biyu waliyan wato khalilan kenan majibinci masoyi au wala nasiran ko kuma nasiran wato aunan laka kai zama shine mataimakinka Allah ya ce lil ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai waɗanda suke iya kaiwa zuwa ga wasu mutane waɗanda tsakaninku da tsakaninsu akwai wani alkawari. waɗannan za a ainihin ɗaga musu kafa wannan ayatan cikin suratul nisa'i qala wa qala la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum Allah bai hana ku ku yi hulɗa da waɗanda ba su yaƙe ku a cikin addini ba kuma ba su fitar da ku daga gidajen ku ba cikin mumtahana waɗannan ayoyin sun mana saka ha'ula'il ayati sannan Allah ya share hukuncin waɗannan ayoyi fa anzalallahu sai Allah ya saukar da bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikin Allah ya ce ina sanar da ku baran-baran da Allah ya saukar hukuncin baran-baran da Allah ya saukar ba Allah ba manzan shi su biyu suna bangare ɗaya, ba su babu mushrikai ba su babu mushrikan nan da kuka yi alkawari da su Allah ya warware alkawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware ila qawli hadwa fadin Allah fa idan salaka al-ashhurul hurum faqtul al-mushrikina haythu wajadtumuhum wa ukhuduhum Allah ya ce idan watannin nan masu alfarma suka tafi aka shiga aka zo ƙarshen Muharram to ku yaƙi kafirai ku yaƙe su ku kashe su da kuka same su kuma ku kama su wa anzala Allah ya sake saukar da waqatil mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa Allah ya ce ku yaƙi mushrikai gabaki ɗayansu yaƙi na gaba ɗaya shumuli kamar da suke yaƙan ku gabaki ɗaya wato ku yaƙe su da takobi ku yaƙe su da farfaganda ku yaƙe su da yaƙin cacan baki da duk abin da ake yi na siyasar yaƙi kuma ku yi sai Allah ya sake cewa a wani waje kuma yace a cikin amfal wa in janahu lis-salmi laha idan suka karkata zuwa ga sulhu to kai ma ka karkata zuwa ga sulhu din summa nasakha hadhihi dhalika hadhihi al-ayata sannan kuma sai hadhihi al-ayatu sai wannan aya ta soke wancan zance cewa qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadina dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun zuwa ƙarshen aya kenan a cikin tauba da Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bilomil akhir ku yaƙi waɗanda ba su imani da Allah da ranar lahira ba wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu kuma waɗanda abinda Allah ya ce haram ne su ba sa haramtawa Allah ya ce sannan wala ya dinna dinal haqq ba sa yin addinin gaskiya min alladhina utul kitaba cikin ahlul kitabi kar a ce wai iya mushrikai kawai sai da aka sake ayyana ahlul kitabi wato sifa ce take mufassara yace hatta yudul jizyata an yadin wa hum sagun sai sun ba da jizya da hannunsu suna masu kaskantuwa wa qala kuma Allah yace qatilul ladina la ilaha ita dai wannan ayar an mujahidin fi qawlihi qatilul ladina la ilaha billahi wal akhir ila qawlihi hatta yudul jizyata an yadin wa hum qala nazala hadha hina umira sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bi ghazwati tabuk wannan aya ta sauka ne a shekarar da aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa cewa su fita zuwa yakin Tabuka a shekara ta takwas kenan bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da yake cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban an habib an abil bakhtari qala su'ila huzaifatu radiyallahu anhu an hadhihi al-ayat an tambayi malam huzaifatu dan yaman radiyallahu anhu game da wannan aya faɗin Allah cewa ittakhadhu ahbarahum sun yi riko da malamansu wa ruhbanahum da da sufayen cikin su arbaban a matsayin ababen jibinta allola min dunillahi kuma bayan Allah sai aka ce masa akanu yusalluna lahum shin suna musu sujuda ne su musu sallah qala la ba faduwa suke suna malaman sallah suna musu sujuda ba Walakin kanu yuhilluna lahum ma harrama Allah sai da abinda ya faru shine malaman cikin Yahudawa da masu tsananin bauta cikin Kiristoci da makamantansu suna haramta musu abin da Allah ya ce halas ne fayastahillunahu yuhilluna lahum ma harrama Allah alaihi Allah ya ce kaza haram ne fayastahillunahu sai kuma sai su halasta musu Allah ya haramta abubuwa da yawa waɗanda malaman kiristoci da Yahudawa sai su zo su yi ilani rasmiyan su ce to halas a ci gaba da yi sai su ce ka san saboda a cikin kiristanci nazariya cewa Allah uba ne nazariya ce ai ta tausayi cewa to ai in ai shi uba duk abin da aka yi haƙuri yake tausayi da haka sai ai ta saba wa Allah a ce Allah uba ne uba kuma tausayi ya kasance shi da shi da haƙuri da ahuwa kaga sun canza asalin da Allah ya tsara bauta shine duk abin da ubangijinka ya ce ka yi kai ka aikata tsakanin bawa da ubangijinsa bauta ne da neman shiga sai suka canza wannan concept din tun daga nan sai su ta yi duk abin da suka ga dama ko da Allah ya haramta sai su ce ayi ba komai sai su ce ai saboda Yesu da ya mutu dan zunuban su za'amu to wannan zunuban su da suka zuba a jinin shi duk abin da suka an yafe musu wannan muguwar aƙida ce ta kiristoci ba ta da inganci ko kaɗan wa yuharrimuna alaihim ma ahallallahu lahum abinda Allah ya haramta kuma sai su halasta musu abinda Allah ya halasta su haramta musu abinda Allah ya haramta fa yuharrimunahu sai su sai su yadda da haramcin da waɗannan malamai na suka yi fasaru bidhalika arbaban sai suka zama kamar alloli shine adiyu dan hatim da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wassalam ya ganshi da cross a wuyansa ya kama cross din ya cire yace kuna bautata wa malamanku yace ai ba ma bautata musu yana cikin sai muslim yace masa ashe ba suna Allah ya ce abu kaza halas su su ce haram ku yadda ba yace kwarai kuwa Allah ya ce abu kaza haram su su ce halas ku yadda ba yace kwarai ku to fatilka ibadatuhum to wannan ita ce bautata musu to kuma har yanzu abin haka yake duk wani mutum da zai magana a cikin addini malami ko mai wa'azi ko mai karantarwa ya haramta abin da Allah ya halasta mutane kuma su bi shi akan haka to sun bi shi a bisa sun mai da shi Allah ko ya haramta abin da Allah ya halasta suka bi shi to sun ɗauke shi Allah sun yi riko da shi a matsayin Allah shi da su za a zuba su a wutar jahannama ranar alkiyama ba su ba Allah ya haramta auren muta manzo Allah sallallahu alaihi ya haramta wani zo ce halas Allah ya haramta cin naman jaki wani zo ce halas Allah ya halasta cin naman doki wani zo ce haram ne Allah ya halasta auren mata ɗaya biyu uku har hudu wani ya ce yin aure biyu haram ne misali ko mutane suka yarda ya zama gunkin su sun zama masu bautar gunki Allah ya tsare malam ya sake cewa a qawluhu ta'ala li yudhhirahu 'ala ad-din kulli Allah ya ce dan ya huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi Allah ya aiko manzon shi da shari'a da addinin gaskiya dan addinin ya zama yayi ya bayyana saman dukkanin addinai a an jabir nan a larabcin inda inda gama garin larabci ne sai a ce lidhirahu alal adyani kulliha ya ya ɗaukaka shi akan dukkanin addinai to me yasa aka yi ifradi aka ce wa ala dini kullihi li'anna al-kufra millatun wahida dukkanin addinan da ba daidai ba dukkanin su a matsayin ɗaya suke a gurin Allah dukkan su ba su da wani tasiri zaka ba buƙatar a yi musu jam'i a nan wajen addinin gaskiya ƙwaya ɗaya ne tattaruwa addinan da ba na gaskiya ba dukansu iri ɗaya ne zaka aka ce ala dini kullihi akan addinai marasa inganci ga baki ɗayansu da kiristanci da yahudanci da addinin buda da addinin kaza da addinin kaza dukkaninsu ina ma'anar wannan aya an jabir bin abdullah fi qawlihi ta'ala li yudhirahu ala ad-din kullihi qala khuruj isa ibn maryama alayhi assalam ah, wato abinda ake nufi wannan zai tabbata ne lokacin fitowar annabi isa dan maryam sa'ad da Allah zai saukar da shi zuwa ga duniya a ƙarshen duniya saboda nabi isa idan ya zo kuma da hadisin muslim ya ambata ba za a yi aiki da hatta ya udul jizyata an yadin wa hum sagirun nabi isa zai tirsasa ma duk kiristoci sai dai su musulunta wa in min alil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti sai dai ka musulunta ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai da cewa isa bawa ne na allah ba ɗansa ba in baka yarda wannan ba sai dai aka kashe ka addinin musulunci na gaskiya addinin duka annabawa zai zama ya zama guda ɗaya shi ke garawa kaɗai a bayan ƙasa a daidai wannan lokaci da annabi musa annabi isa alaihi salam bai sau. an mujahidin fi qaulihi ta'ala mujahid ibnu jabar yake faɗi game da faɗin Allah madaukakin sarki lidhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun qala yace idza nazala isa ibn maryama lam yakun fil ardi illa al islam liyudhhirahu ala dini kulli idan annabi isa ɗan maryamu ya sauka to ba zai zama akwai wani addini a ban ƙasa ba sai musulunci saboda Allah zai bayyana musulunci akan dukkanin addinai وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ليظهره على الدين كله كما استن الله يبين الدين أكن دكان الدين قال يظهر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على أمر الدين كله الله مدوكين سركي zai bayyana wa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'amarin addini gaba daya fa yu'tiyahu fa yu'tihi iyahu sai ya bashi dukkanin alheran shari'o'in da suka gabata wala yukhfi alaihi shay'an min babu abin da zai buya gare shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana alyahudu wal mushrikuuna yakrahuna dhalik yahudawa da kiristoci suna jin kyamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san Allah ya yi mushi wahayin shari'a da abin da ke cikin tasa shari'ar da kuma abin da Allah ya ƙara mushi shine wa muhaiminan alaihi suna jin takaicin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da labaran annabawa na cikin addinansu labaran farkon duniya tun daga halittar alƙalami da halittar adamu da fitowar shi zuwa duniya labaran mafi girman annabinsu annabi musa alaihi salam labaran sauran annabawansu labaran abin da za su zo a nan gaba labaran tashin alkiyama to wannan yana musu ciwo da bayani da kawo abubuwa wanda suke a cike to wannan yana musu ciwo shine ma'anar yudhirahu ala dini kullihi a daga cikin fasara wato addinin musulunci ya zama yana da kamala wajen bayanai da gamsarwa fiye da sauran addinan da Allah ya saukar qala Allahu ta'ala innaman nasi'u ziyadatun fil kufri lalle jinkiri jinkirin da suke yi a jahiliya na a jinkirta na a yi postponding ɗin watan wata mai alfarma Allah ya ce wannan ƙari ne akan asalin kafirci da suke ina ma'ana wannan an ibn abbas fi qawli ta'ala innaman nasi'u ziyaratun fil kufri qala an-nasi'u anna junada ibn auf ibn umayyah al kilani akwai mutum a jahiliya mai wannan sunan junada ibn auf ibn umayyah al kilani wannan mutum an yi sabani game da musuluntarsa wasu malaman tarihi sun ce bai musulunta ba babu dalili akan musuluntarsa kamar ibn al-afir amma al imamu suhaili a cikin sharhin sira ya ce ya samo wani abu da yake nuni zuwa ga cewa wannan mutumin ya musulunta domin zamanin sayyidina umar dan khattab ya zo aikin haji ya tarar da mutane suna ta gogoriyo kokarin taba hajar al-aswad sai ya tsaya a gefe yake cewa kai jama'a ku ƙyale hajar al in na fi jiwari yana ƙarƙashin jiwar ɗina irin abin da ake a jahiliya din da Umar ya ji sai sa sanda ya kwaɗa mashi a kiya yace qad turika hadal amr wannan irin magana ta jahiliya an daina yin ta daina fadin ta to zuwan shi aikin haji a zamanin Umar inji as-Suhaili dalili ne akan cewa ya musulunta wallahu ala. to amma a jahiliya ya kasance ɗaya daga cikin jagorori waɗanda su suke zama su deciding ko za a yi harami a wannan wata na muharram ko ba za a yi ba za a jinkirta shi zuwa safar ko ba za a jinkirta ba wato yadda abin yake larabawa mun sha faɗa kuma duk an san cewa yadda suka raya jahiliya rayuwa ce ta alkarru wal far kai farmaki da ɗaukar fansa idan mutane suka rasa abinci ba zuwa suke su noma ko kiwo ko kasuwanci ko su je su yi kama siyar ba a'a zuwa suke kawai su farma wani gari su kashe na kashewa su kwashe abinci abin da suke ce ma annahab wato abin da me za a ci ne da Hausa cin zara cin zara kawai suke ko su tara ayari su ci zara to wannan abin duk da wannan magudancin da suke yi amma sun yi amana da alfarman watannin nan rajab da kuma shawwal zulqa'ada zulhijja to kaga ukun nan a jere shawwal zulqada da zulhijja to suna shan wahala kafin su tsallaka waɗannan watannin in ana wannan watannin babu kisa babu ɗaukar fansa babu fashi kowa zai zama cikin aminci duk an yarda da wannan yarjejeniyar to amma sai ya zama akwai wasu waɗanda suke ganin gaskiya watannin sun yi tsawo kwana casa'in ya yi tsayi saboda haka da zaran an gama an gama zulhijja kaga an yi abubuwan banda shawwal ko zulqa'ada eh, zulhijja muharram sune kwana 90 din to da zaran an yi zulqa'ada an yi zulhijja kaga an yi kwana 60 sai ya zama mutane sun shiga cikin garari kamar dan albashi da wata yayi mai nisa misali to da haka kawai sai su zauna sai su yi shawara cewa to muharram din nan maimakon a yi alfarma a cikin muharram to za a yi postponded ɗinta kamar kana da ya za ka aurar da ita ka riga ka shirya sai bayan mako biyu sai ka kira mai aurenta ko sirikin ko sirikin yar taka eh, ko wani wanda dai wakilta kace da Allah daga mun kafa sai wani wata kaga kawai za a sanar cewa an jinkirta ne sai kowa ya ci gaba da harkar shi zaka sai a jinkirta a ce to wannan watan na Muharram mai shiga an ɗauke alfarma an mai ta safar wani lokaci idan safar ɗin ma yayi ba mutane ba suka ga su manyan ba su abin da suke so na zalunci ba sai su ce to a mai da shi Rabiul awal mana ma kawai a ƙara gusawa da shi to shine ka ji hadisin har aka kai ga ta kai ga suna ma shiftin din shi kan shi watan aikin hajjin sai a ce to wannan aikin hajjin bana maimakon goma ga watan zulhijja a bari sai goma ga watan muharram wata rana a ƙara yin to kuma duk wanda aka yi sai an yi shi sau biyu in an yi a watan muharram that, that means automatically baɗi ma a muharram za a yi to kafin baɗin baɗaɗa sai a zauna a yi shawara shin za a dawo da shi zulhijja ko a matsa da shi safar duk watan da aka matsa da shi sai an sake yin shekarar shi na hadisin inna zamana qadista dara sai da aka waye gari babu wani wata face sai da ya zama maguzawan jahiliya sun taɓa yin aikin haja a cikinsa su suke da sadin kawai shabas jahiliya kenan zama ai ba karamar tarkatarka Allah ya kyauta to ne aka ce wannan mutum mai suna Junada ibn Auf ibn Umayya al-Kinani kana yuwafil mawsima kullu ami yana zuwa aikin hajji duk shekara wa kana yukna aba thumama ana cin shi abu thumama fayunadi sai yazo ya kira ala inna aba thumama la yuhabu wa la yu'abu sai ya kira ya ce ya ku jama'a kun san dai shi abu umama la yuhabu ba a mishi ba a mishi gugar zana wala yu'abu kuma ba a tunkarin shi da muguwar magana wato duk magana za ka yi akan shi ko ka yi direct ko indirect ba a yadda ba ala wa inna ama safara al'awwal al'ama halalun ce ku tsaya ya ku jama'a wa inna ama safar al'awwal a wannan shekara safar na farko wadansu suna ce musu safarani muharram da safar kaga muharram shine safar na farko kamar yadda aka ce umarani waye umar na farko abubakar ko aka ce sheikhani waye sheku na farko bukhari to inna safar al-awwal watan safar na farko shine muharram kenan a wannan shekaran halalun jama'a kowa abin da ya ga dama an cire mishi alfarma fa yuhilluhu lin-nasi wannan announcement din shikenan sai ai ta mai tafi daga nan ko kowa je ya ci gaba da rashin imanin shi fa yuharrimu safaran aman wa yuharrimu almuharramu aman wata shekara yace inna safaral awwali halalun wata shekara kuma yace inna safaral thani halalun ku mun gane a dinga jujjuyawa فذلك في قول الله تعالى إنما ziyaratun زيادة في الكفر يدل, يدل به Allah yana halakar da wato wanda suka kafirta yuhilluhu aman wa yuharrimunahu aman wata shekara su halasta wata shekara su haramta ila wallahu la qawmal kafirin an mujahidin qala ar-rafsu ar-rafaf ar-rafas da aka ce kar ayi fala rafasa wala fusuq wala jahil fil hajj ar-rafasu huwa al-jima'u tarawa da mata wal fusuqu fasikanci kuma al-ma'asi laifuffuka dukkan laifuffuka ولا جدال في الحج يقول ليس هو wato babu musu a aikin hajji ما أنسى watan hajji wata ne da Allah bai yarda a jinkirta shi ba an haramta daga yau wani ya sake cewa wai a haɗa a yi shawara a jinkirta aikin hajji sura abun shawaran sukan tattauna wato shine jidali din kad ka bayyana alhajju la shakka fi an riga an san yaushe ne watan aikin hajji to babu wani shakka akai balantana a ce an rasa shi wadhalika annahum kanu fil jahiliyyati yusqituna al muharrama saboda a jahiliya in sun ga dama an aka tashi yin kalanda ta activities na shekara sai a cire muharram gaba daya sun mai kunna su ce safarun bi safarin muharram ya zama safar kaman daya safar din wa yusqituna shahra rabi'il awwal ko su ce sun mai kuna shaharu rabi'in bi shahari rabi'in su ce rabi'ul da rabi'ul akhir duka rabi'ul akhir so da rabi'ul awwal kuma suna da wasu al'adu da suke yi al'adu na kalankuwa al'adu na hada abinci da za a bai wa mabukata to idan ana niyyar yin mugunta a wannan shiga sai a ce to ba za a yi ba sai su ki gaba daya wa an mujahidin qala hajju fi dhilhijjati amaini suna yin aikin haji a cikin zulhijja shekara biyu a jere thumma hajju fil muharrami amaini sannan kuma idan shekaru na uku na hudu suka zo sai a watan muharram fa kanu yahujjuna fi kulli sanatin fi kulli sharin amaini daka kowace shekara za a yi zaɓi wata a yi aikin haji a cikin wannan watan su biyu a jere hatta wafaqad hajjatu Abi Bakr radiyallahu anhu al-akhir min al-amaini fi waɗannan shekaru na ƙarshe guda biyu da shekarar sayyidina Bakar yayi aikin haji shekara ta tara ta takwas amin ko sorry tara da shekara Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi shekara ta goma sai na masu sun dawo daidai shekaru biyu da aka yi a cikin Zulhijja shi yasa Annabi yake cewa qabla hajjati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanatin kafin ta sallallahu alaihi sallallahu alaihi min qabila fi dhil hijja shi ma annabi yayi haka fa zalika hina yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi inna zamana kad istadara ka hayatihi Yau khalaqa Allahu as-samawati wal ard shi annabi yake cewa to zamanin dai an gama jujjuya shi an dawo da shi yadda Allah ya halicce shi tun farko sai ya ce qauluhu ta'ala illa tanfiru yu'adhibukum azaban alima in ba za ku fita ku je jihadi ba to ko Allah zai azabtar da ku azaba mai tsanani azabar da Allah ya azabtar da waɗannan mutane suka ƙi zuwa jihadi a wannan lokaci ita ce yunwa da fari da ƙarancin ruwa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah tabaraka wa ta'ala khudu hidrakum ku kame wato taka tsantsan ɗinku alhidr shine makamai da training da ɗaukan mataki na leƙen asiri duk abin da ya shafi harkar tsaro yana cikin khudu hidrakum famfiru subatin ku tafi ku fito yaƙi subatin ai saraya sariyatan ba'a da ukura ga shi nan usaban yan tarin jama'a usba shine mutum goma ko ƙasa da ko sama da haka awin firu jami'a ko kuma ku taho a babbar runduna guda ɗaya wato gwargwadon abin da dabara yaƙi ta hukunta ko dai a dinga fitowa a arsalan goma goma ashirin ashirin har a tare a wani waje ko kuma a fito da babbar runduna wa qala Allah kuma ya sake cewa a da cikin ta sura waccan waccan yana cikin suratul nisa'i ko Allah ya ce a cikin suratu tauba infiru khifafan wa thikalan ku fito khifafan yana da fasari mabamanta ko dai khifafan wa thikalan ma'anan shi shubbanan wa shuyukhan matasan ku da dattawan ku khifafan wa kuhulan wa shuyukhan kwarejawa mazaje da dattawa ko kuma khifafan wa thiqalan fuqara'a wa agniya fuqara'u sune marasa nauyi babu kuma aljihunsu wa thiqalan masu masu kaya wanda suke da kayan da kayan aiki na kuɗi ko kuma khifafan sune gairi mashagil yan zaman banza wanda ba su da abin yi khifafan kenan ba su da nauyi a kansu ba su da iyali ba su da mazaje ba amin ba su da mata ba su da yaya ba wanda yake jin su to khifafan kenan wa magidanta masu nauyi waɗanda kullum suna cefane suna ciyarwa suna da dangi suna da ƴan uwa duk wannan an fasara shi ma'anan infiru khifafan wa thiqala Allah kuma sake cewa illa tanfiru yu'adhibukum azaban alima in ba ku fito ba Allah zai muku azaba mai tsanani thumma nasaka hadhihi al sannan Allah ya share waɗannan ayoyi fa kana yace wa ma kana lil liyanfiru kaffa kaga waɗancan ayoyin sun zo akan cewa kowa ya fito ne sai aka baka canza hukunci aka ce to baya dacewa in an tashi fita yaƙi duk a ɗoɗe ga baki ɗaya mumine a fita Allah ya ce a'a ba haka za a yi ba falla na fara min kulli firkatin minhum ta'ifa da ta ga mutane ba samu wasu mutane da za su wakilce su su fita sauran kuma wato su zauna a gida falla na fara min kulli firqatin ta'ifatan li yatafaqahu fi dini wa li yundiru qaumahum su zauna su a gida su koyi addini sauran kuma sun fita jihadi wa li yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim idan waɗancan da suka tafi jihadi suka dawo suka same su a Madina sai su kuma su koya musu katin da su ba su iya ba shine asalin ma'ana aya amma babu laifi a juya ma'ana in ta bayi zuwa ga haka domin na san abin da mutane suke faɗa da an ce shine a ce su masu koyon karatun su fita ko in sun dawo su karantar ba haka ai take ko literally su mujahiduna su ne su ne da fita su kuma su karatu su ne da zama a gida don ana magana kan madina ne su tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su gaba karatu a gunsa to wal yundiru qaumahum su masu koyan karatun su koyar da mutanansu idan raja'u in sun gama jihadi sun dawo saboda shi ne koyon karatu asali zama a gida ne nashi ba fita ba ba fita ne asali a wajen shi ba mujahidi shine fita take asali a gurinsa ko mun gane tsoro suna amfani da wannan ayat su dauka wai da zaran ka tashi koyon karatu to barin gari ne akan ka ba haka bane abin da ke kanka ne ka samu wuri an ka zauna a garin da kake har sai ka ƙara da karatun garin sannan za ka fita su kuma da yan kasuwa da yan kwangila da sojoji da mujahidai su ne suke mene asali su ne masu fita su ne masu su ta tafiya da tafiye-tafiye da yawace-yawace da tattaki su je nan su dawo da balaguro duk in sun je sun dawo kai kuma kana nan kana jiran su koya musu karatu shi ne koyar da karatu abin da ake so kullum yana nan a inda ake karatun su kuma sauran mutane su shiga duniya su nemi arzikin Allah su je su tare fugur idan su sojoji ne su yi ribatu su je su nemo abinci ma iyalansu su tafi su samo abin da babu a ƙasarsa su kawo su kawo al-ma'adum kenan wannan shine asalin literal ma'ana aya duk da ya shahara mutane suna mata fassara da wani abu da ya kama da aka san wannan yace Allah ya ce wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaf ta'ifatun ma sallallahu alaihi wasallam wasu mutane su fita su je su yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimu ta'ifa wasu kuma su zauna a gida qala yace fal makithuna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum alladhina yatafaqqahuna fid din wanda suke zama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune masu samun ilimi addini wa yunduruna qawmahum idza raja'u ilaihim min al-ghazwi kaji ya fasara ba kuma su su ainihin wato a a wa'azantar da mutane su idan sun dawo daga yaƙi to sai da mana kenan duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake to wanda yake tare da shi shine wanda yake da wannan martaba guda biyu martaba ya koyi karatu in annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita jihadi to ko da kai almajiri ne zaka fita ka bi shi don malamin ka ya fita ko mun gane to anan zaka lazamci zuwa ka fita abinda ake nufi da shi ne koyan karatu ya zama ko da yaushe yana inda karatu yake inda za a samu karatu to anan yake bigadi nazari a garin su ne ko ba a garin su ba amma dai bidaya shine ya zauna yayi a garin su sai ce la'allahum yahdharuna ma anzalallahu min kitabihi wa fara'idihi wa hudurihi atayu su ji tsoron Allah su bi dokokin Allah da abin da Allah ya saukar wa ibn Abbas ya annabi sallallahu alaihi wasallam istanfara hayyan annabi ya kirayi wasu kabila min al-arabi daga cikin larabawa fatathaqalu sai suka yi nauyin kafa fa nazala sai Allah ya saukar da wannan aya fadin sa illa tanfiru yu'adhibukum azaban alima wa kana azabuhum uh, jinsul uh, habsul matari anhum sai Allah ya tsare ruwa ya zarabce su da fari insha Allah Allah mu saurara anan saboda ƙwarar lokaci wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu wa assalamu alaikum wa rahmatullah a kashe kashe da mana wani ta'aliki off uh, off uh, camera uh, afun ya jama'a uh, dukkaninmu muna da masaniya akan irin halin da ake ciki a wannan ƙasa tamu uh, mai albarka wadda